واستمسك بسنته الى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم نبي التهمة والتهمة التهمة ya zama ana tuhuma mutum da ƙarya shi ma yana daga cikin hadisin da ba a aiki da shi wa zalika an yi urafar rawi bil kadhib fi kalamihi ma'ana wannan a san mai ruwaya da yin karya a cikin maganar shi tare da mutane idan yana magana tare da mutane sai ya rinda yin karya, misali au an fari da bima yukhalifu alqawaid ma'luma min ad-din bi darura kenan nan wajen an san mutum da yin ƙarya wajen magana da mutane ba a kama shi yayi ƙarya wajen hadisi ba kuna ne in an kama mutum yayi ƙarya wajen hadisi hadisi ya zama mawdu mawdu kenan amma nan duk labarin da zai yi da mutane an kama shi yana da yawan karya irin wannan ana tuhumar shi zai karya da Allah shi ba irin wannan mutum wanda ba shi da nutsuwa kullum sun yana ƙara labari an maka maganyaci ne to ne zuwa hadisi ana kira hadisin matruk ana ne wato ana kiran shi a tuhuma bil kazi tuhuma bil kazi to shi irin wannan mutumin zai iya yi wani ruwan hadisi ila hadisin gaga ya faɗi gaskiya amma saboda shi ba ahali bane na ruwaito hadisi duk hadisin da ya ruwaito ya zama shi kaɗai ruwaito wannan hadisin ba san hadisin ba to kai tsaye za a ce wani ya ruwaito ana tuhuma shi da ƙarya ba za a taɓa hadisin ba أو eh. أن da بما يخالف da ينفرد بما da القواعد المعلومة da ruwa. يكأيتو ya ruwaito abin da ya saba ma ka'idoji wanda aka san su tabbas daga cikin addini ya ruwaito addini wanda ya saba ma ka'idoji wanda aka san shi daga cikin addini tabbas kamar yaro to hadisi da ke nuna Allah ba ɗaya bane kaga ai an sani tabbas a cikin addini a musulunci Allah ɗaya ne ko yaro to hadisi wanda ke nuni akan cewa sallah ba dole bane shi kuma maganar sallah cewa sallah biyar dole ne abu ne ne tabbas a cikin addini ko yaro to hadisi da ke kushe kiran sallah cewa ba sai an kira sallah ba maganar kiran sallah abu ne sirrin tabbas a cikin addini koyar ya rojo hadisi yana nuna sahabban manzon Allah ba mutanen kirki bane da ire-iren wayannan abubuwa wannan ma wancan eh, shi wancan yana ƙarya yanzu sun zai magana da mutane daga cikin tuhuma daga cikin tuhuma mutum da ƙarya na biyu ya ruwaito abin da ya saba ma ka'ida sananne a cikin addini akwai abin da ka'ida wanda bai tabuwa ba a kaulani a kan shi shi zai rubuta hadisi kamar yana nuni akan a yi sabani kan shi sai da kawo misali sallah biyar sai nuna sallah biyar ba dole ba ne kiran sallah wato sai yau dinga kushe kiran sallah ba lallai sai kiran sallah ba za a kiran za a yi sallah kuna ne ko kuma ya nuna Allah ba dai ne. kaga abin da ke sananne a cikin addini ba Allah dai ne wa yusamma khabar al-muttaham bil maza, al-matruk ana kiran hadisin mutumin da ake tuhumar shi da ƙarya ana kiran shi matruk ومن أمثلته أحاديث صدقة الدقيق daga cikin misalansa akwai hadisan sadaka a daqiqi wanda ya ruwaito sadaka al-daqiqi ya ruwaito an farka an samura an Abi Bakr radiyallahu anhu eh to duk hadisan da wannan mutumin ya ruwaito ana kiran wato ana tuhumar da ƙarya وأحاديث أمر بن شمر عن جابر الجوفي أي ده الحديث أمر بن شمر ده جابر الجوفي أن الحارث أن علي بن أبي طالب أي شيء جابر الجوفي أنا سمو من شدا ده أي شيء ما نعم يا وجوه السيد داما وده يا با علي بن أبي طالب سبحان الله تكا ولا جابر جابر الجوفي dan shi a ne sosai da tsaki na yawa shi ba wai an kama shi ya yi ƙaryar bane kiliya sai yanayin yadda an san shi dama can sai da mutunci a idan al'umma an san yana mu'amala da mutane yana yawan ƙarya a ranar to wannan an san ba ahali ne ya rubuta hadisi ya jingina wa annabi ya hadisi ya rubuta jingina wa annabi to za a ɗauki wannan hadisi wato ana tuhuma shi da ƙarya ba za a aiki da hadisin ba na ko an kama shi yana yawan ruwan zuwa hadisi da zai saba ma ƙa'idoji sanannu a cikin addini na'am bismillahir rahmanir rahim hukumul wada huwa rad hukuncin wada'u kirkiro hadisi shine a tunkuɗe hadisin in an san wannan hadisin ƙarya ne kai tsaye a tunkuɗe shi ne duniya wata haddusu ne haramun bayar da hadisi da hadisi maudu'i haramun ne in ka san wani hadisi maudu'i ne haramun ne ka bayar da shi a matsayin wai hadisin annabi illa man yuhaddisa bihi min ajali an yubayyana annahu mawdu' sai dai man tahaddasa bihi sai dai wanda yake ba da hadisi da shi min ajali an yubayyana annahu mawdu' saboda yayi bayanin cewa hadisi maudu'i ne yana ba da hadisin yana bayar da wannan hadisi don ya gaya wa mutane ba wannan hadisi da na gaya muku hadisi ne na ƙarya fa innahu yajibu alayhi an yi bayyana zalika lin-nas to lalle yana wajaba a gare shi ya bayyana wannan ga mutane tabbata anan nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam lalle annabi ya ce man kadaba alayya muta'ammidan duk wanda yayi min ƙarya da gangan ya tabawwa maq'adu to ya zauni mazaunin shi a wutar jahannama duk wanda yayi min ƙarya da gangan ya zauni mazaunin shi a wutan jahannama وثبت عنه أنه قال من حدث عني بحديثه so kuma ya tabbata daga annabi cewa lalle ya ce man haddasa an bi hadisin yara annahu kaze su wanda ya bada wani hadisi daga gare ni cewa na faɗa kuma yana ganin cewa ya san cewa wannan hadisin ƙarya ne yake yada hadisin huwa ahadul kazibe to yana ɗaya daga cikin masu ƙarya ga manzo sallallahu alaihi wasallam ba shi ya kirkiro hadisin ba wani ya kirkiro amma shi yana yadawa kamar kalar rasulullahi ne to yana ɗaya daga cikin masu ƙarya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa idza aradta an tasuka hadithan lin nas idan kana so ka koro hadisi ga mutane wasu bayyana lahum allahu mawdu wato kana so kai musu bayani cewa hadisin na ƙarya ne makzub ala nabi wanda yake an yi ƙarya ga annabi sallallahu alaihi wasallam fala budda an tazkurahu bi sigati tamrid ta makawa ka ambace shi da siga na rashin lafiya sai ka ambace shi bi sigatu tamrid ila kamar ka ce ila wa yurwa wa yuskar a gani wannan shine sigatu tamrid ka kawo ne sigar ila an ce ko yurwa ana ruwaitowa ko yuskar ka kawo shi mabaniyar mabaniyan Shi ne shine sigatu tamrid malamin hadisi in ya san hadisi mazu'i ne ko ana tuhuma hadisin da ƙarya baya kamata ya ruwaito shi bi sigatu wa da siga wanda ba na tamrir ba bai halatta ya kawai da sigatul jazam sai dai sigatul tamrir an gane ku wani hau gari da abin da ya kama da wani likaila domin kada in danganta shi zuwa ga annabi da sigatul jazam da annahu in fa'alta zalika auka sami bil iham domin in ka aikata wannan za ka aukar da mai sauraro cikin ɗimuwa. shi ya ɗauka hadisun annabi ne alhali kuma ba hadisun annabi ba ne yin وفي da الوقت الحاضر يوجد مسجلات التي بواسطتها يمكن للإنسان أن يسجل أو واتو أتكلم لوكا شيء وندي هلتو أنا سام كاسكا التي بواسطتها يمكن wanda ولا تهنيتا yake yiwa ga mutum an sajjila awwalal kalam wato ya sajjala farkon magana wa ya harfi asirin sai ya shafe karshe kaga an yi farkon magana mutum ya faɗa ƙarshen magana sai ya share shi bi ma'ana kasuka ne wanda ake ake musu ya kiran abu ba ake musu editing kasuka ne wanda ake musu editing misali irin wannan kasa sai mutum ya yi hankali da su ولهذا يجب التحرز yake wajaba a yi taka tsantsan daga irin wannan kasukan da ake editing din su musamman ma a wannan lokacin da ya halattu ana yawan editing kasuka a tabbatar da farko a goge ƙarshe ko tsakiya ma a share wani abu a ciki don a cimma wani buri an gane ku eh dan wa min umuri muhimma allati an nunabbiha alaiha daga cikin al'amura muhimmiya wanda ya kamata mu fadakar a gare ta ma yaf'aluhu zamashkari abinda zamashkari ke aikatawa a cikin sa al-kashaf na'am min tafsiri sura allati fasiruha na yana fara tsoron da yake fassarawa ko kuma ya cika ta da hadisai da ifai in ma ya fara ta da hadisai da ifai surori na ƙur'ani ko kuma ya cika su da hadisai da ifai jiddan aw a ko hadisai ai hadisan ƙarya game da falalan wa'annan surori din sai ga ya kawo falalan surori ya kawo hadisai ai ko hadisai da ifai ko ba tare da yayi bayani cewa ai bane ko da ifai bane walakin Allah ya tsara lil hafiz ibn hajar sai dai Allah ya sauke ma babban malamin nan Alhafi hafiz ibn hajar Allah ya masa rahama farraja hadith tafsir kashaf sai yayin takarijin hadisan tafsirin kashaf kun gane da ibn hajar ya ga hadarin abin kuma ya ga wasu mutane hatta manyan malamai suna fa'idantuwa da littafin kasha na zamar shari kuma in ya bar shi wasu za su iya tasirantuwa da abin da ke cikin littafin ta ibn ya yi takarijin hadisan kashaf وبين الصحيح من الضعيف من الموضوع sai yayi bayanin sahihi daga da'ifi daga maudu'i duk daga cikin su shi ya ware su a cikin littafin kashaf dan ya taimaka wa malamai da ɗaliban ilimi akan littafin kuma sannan kowa ya san kuma littafin kashaf abin da ya kunsa kuma na na menene miyagun akidu mai wannan littafi yana da akida na mutazilanci ne ba mutazile ne amma ba mutazile ne mai taku sosai in zai isar da saƙon mutazilanci yana isar da shi ne da wayo wanda kai ɗalibin ilimi wanda baka da aƙida sosai baka yi zurfi wajen aƙida ba sai yanzu ba ka ciki baka sani ba an gane shi za ka ce littafin ka sha idan mutum zai karanta shi ya zama to ya yi zurfi a wajen karatu na addini kuma ya san tauhidi da kyau in ba ka ba sai a zurma shi cikin aƙidan itizal ba tare da ya sani ba amma manya-manyan malamai wanda suka gugu a wajen aƙida suka gogo wajen sanin hadisi sahihi da da'ifi su ya kamata su ringa mu'amala da littafin alkashaf an gane ku ko da ka mallaki littafin to kai hankali wajen mu'amala da shi in ba haka ba sai ka kwaso miyagun akidu ka sani ba saboda malami ne na luga sosai ya gogo a wajen luga to yanayin rubutun shi wajen luga da kuma daɗin karatun littafin zai iya fuskanka ba ka sani ba ka faɗa cikin bugun aƙida kowa ya gane ku? yawwa shi ne to ai wasu kwan ɗalibin ya ga ana ta magana ka sha ka sha ka ci bari ya biya daga nan kuma wajen nazari zai faɗa cikin abu shine abun abun abun abun nan من الدين بالضرورة بقى masruk ne wato yana karya wajen magana da mutane eh idan mutum ya ruɗe abu matakalin abu ne wanda malamai ta yi ittifaki a kan raunin hadisi shi ma ɓarfin malamai a cikin istilahin suna kiran shi haka ba ya tsaya kan wancan kaɗai ba ne نعم نعم جميل أين هذا الاستفادة هو مالا مدير ومشاكنا جديد الأفتور إيه، باريس ليس هذه أين الاستفادة الاستفادة ولا نعم تابوني ما مالا مدير ومشاكنا جديد تابوني تابوني مالا مدير ومشاكنا جديد تابوني مالا مدير ومشاكنا جديد daga baya zai ka fara kawo ka a cikin da saba a cikin ashariya yana goyon bayan da cikin tuba yana a koyi da goyi ta gudu bai shahara wani a cewa ya zama wani umda a wannan ilimin lugawa nan ana nufin wani duniya su tafsirinsa shi sabu ya yi lissafi akan balaga na Qur'ani yana fitar da wasu abubuwa shi na balaga amma ba ba wai a ce wai duniya ta rufe shi wanda ya zama to jagora a wannan fanni a na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم من السؤال تنبيا إذا كان في منطقة فيها علماء إذا كان في منطقة فيها علماء إذا إذا ما تو أشتين إيرن تاسمي wanda akwai malamai a cikinta an walam ya alfahal sai mutum ya tambaya shin za a kira shi mai sakaci mutum yana cikin sasanni wanda a cikin sasannin akwai manya malamai to kuma wannan matsala ya shige mishi duhu bai tambayi malamai a kansu ba shin za a kira shi mai sakaci kalamuna an allazi lam yaqra ala balihi anna hadha waje. wato maganar muqabala kalil kafin kaɗan kafin lokaci kaɗan? wato game da mutumin da lam yaqra ala balihi wato bai afko masa ba bai afko cikin tunaninsa ba cewa wannan abun wajibi ba bane yani law kana hadha al tsara a ala balihi aw a shay'an wajibi da a ce wannan mutumin ya faɗo wa kwakwalwar shi ko kuma ya ji game da wani abu wajibi ne in makaranta sannan sai ya bashi ya aiki da shi wannan mai sakaci ne babu shakka a cikinsa ya ji magana an ce wannan wajibi ne sai ya aiki da shi lakin insan ma tsara a labarin ne lakana. sai dai mutum abu ba san bai afko mai a cikin tunanin shi ba kai tsaye sai ya ƙi tambaya fa fala ya kula muku da nan baya kasancewa mai sakaci ko da akwai malamai a garin bai faɗo mai a ƙwaƙwalwar cewa wannan abin wajibi bane kuma kwata bai taɓa jin wani malami ya yi magana wani wajen cuta ba walau an na rajulan akar ya rushe ala an na haza gudu da a ce wani mutum daban ya rayu A kan cewa wannan abin guluwi ne misali haza ne su a gani ya rayu akan cewa wannan guluwi ne ya ji a wajen mutane da yawa wa haza laysa bi wajibi wannan ba dole bane yayi tambaya wai qulu akafu an yas'al ina jin tsoro in yi tambaya fayakulu yaqulu anna hadha shay'un wajib sai su ce walalle wannan abu wajibi ne An anna hadha shay haramun ko wannan abu haramun ne sai su ringa yin izgiri a gare ni wa yaqulu hadha shay'un wajib ai wannan abu a bayyane ne bai da tambaya kai shi baya bukata ka yi tambaya game da shi fa hadha aidan mufarrid wannan shi ma mai sakaci ne wa muqassir mai takaitawa ne wannan ya cancanci azaba da yana jin tsoron tambaya ne kada kada a mishi rabi a gani shi wato bai san hukuncin abun ba amma yana ganin wani yi tambaya zai to ai wannan abu ka ba ta yi wani abu ne wanda zai tsakan wani tambaya kuma kowa ya san shi to sai ya shiru aka yi don tsoron kada mai a gaya mai magana to wannan shi ma bai saka shiri akan wani al'amari ya cancanci abin azaba hakika wasu sashen mutane sun ban labari cewa lallai mutanen misira idan rana ya kusufi dan ko tsago sai su kama buga ganga kama buga ganga a cikin akan titi wala yadruna annal shan shams su ba san cewa lalle kusufu shan sallah bane ka duba mitra girman mitra da irin manya-manyan malaman da suke mitra da yadda mutanen mitra ke ganin ilimi ya kare a mitra misali amma wai idan rana ya kusufi abinda mutanen gari ke sai a ta kada ganga ana kada ganga a titi ba san cewa wai shi zo bi shan wani sallah ake yi ba ba san da wannan ba to ina manya manyan shi shuyukul azhar wa wannan al'amari wa ani bi zalika ina nufin da wannan ga magarin mutane ba malaman su ba malaman sun san hukunci amma ga magarin mutane ba san da wannan ba ana da wannan su abin da suka sani ko a yi ta kada da? ko a nan ne aka samu a Najeriya ita yi shi ba ka san da ba dan bayyana ahlus sunna ba shi kuma bayanin da malaman sunna suke yi ai da da zara, an yi musufi ko da ana kewaye shi ne kawai ana ta zikiri ana zikiri da su kuma sannan gidajen karuwai ana kai musu hare-hare da kuma wasu wurare ana zuwa ana konawa ana kai hari da su kun gane wani ko to yana daga cikin abin da yasa karuwai da yawa suka gudu a tudun wadayi karuwai sun gudu a cikin wadayi sun gudu da yan bori da zarar irin wannan abin ya faru to hare-hare ake kaiwa gidaje a gane an ɗauka shi ne mafita ga irin wannan al'amari kun gane المهم أن قد سبق لنا أن فعل المحرمات يسقط اسمه بالجهل wato abin da yake muhimmi cewa sunan haramun yana wato zunubi yana faduwa da jahilci da abin da mutum ya jahilta bai sani ba ba za kama shi ba walai ta fi iskali babu iskali a ciki wala ibn na ba a ware wani abu ba na'am wani shi na bulata za'a ci daga cikin wannan nisan misalai wanda suna ta zo da ita na muhallin iskali wato da muhallin iskali lamin min ta tasawwurul hukum ba wajen surar ta hukunci ma walakin min haisu ta sai dai wajen tadbiqi wani lokaci wajen tadbiqi mutum bai sani ba ba bai aikata ba wa tarkul wajib al ma'mul bihi jahlan barin wajibi wanda aka yi umarni da shi saboda jahilci la ya arzama biyar insan mutum baya yin zunubi da shi yanki lakin hal ya kudu anhu alwajib amla da wajibin yana faduwa a gare shi da bai sani ba ko bai faɗi ba an za huwa mahallin ba. wannan shine mahallin shubha barin wajibi wanda aka yi umarni da shi saboda jahilci lai tafi babu zunubi da annan da sa ma'azurun bil jahil shi mutum ana mai uzuri da jahilci lakin har fi kada shin zai rama an za mahallin an za huwa mahallin ishkar wannan shine mahallin sabani a mahallin mushkila na'am

kaga wannan malu min addini da zarura ne yake da yayi tambaya ga wannan yanzu gaba ɗaya ba bai ba fa addini ba wannan gaba ɗaya sai eh ai ba wani uzuri da yake wata magana ne zai wanda zai nuna ma alama cewa shi ya yi wanzu zai mutum ya so ya cire shi ba bare da tambaye shi da gaskiya abin yake da mutumin da abin da kai shi suna nan yanzu ɗan za المهم الجائز إذا هو المكان المختفي wanda abin da muhimmi wato shi anan shine waje yake waje mafukasi waje wanda yake ya dan ya dan lankwashe na kasa ya yi dan kasa daga cikin kasa lakin alil lawa naqalu min hadha al ma'ana sai dai ma'abota luga sun ciranto shi daga wannan ma'ana ma'ana ne wato sai ya zama to abin da ke fitowa daga dubura ana kiran shi shi ma da mai da ga'id fa haza majazun bin naqal wannan ya zama to majazun bin naqal dan an ciranto shi daga wani ma'ana zuwa wani ma'ana asalin shi waje ne kun waje ne wanda mutane ke yin bayan gida a wajen waje ne wanda ya dan gangara kamar ga tudu nan sai waje ya dan yi gangara ya zama kwari haka wanda idan mutum ya gangara yana yin bayan gida a wajen ba za a hango shi ba daga nesa to nan ne ake kira ga'i to daga bayan sai mutane suna amfani da shi ga shi kanshi abin da ke fitowa daga daga mutumin da ya je wajen a gani ana kiran wannan majazun bin naqal majaz ne an ciranto shi daga wani ma'ana zuwa wani ma'ana kenan wal alaqatu anna al ghaida makanu lil kharij min al wato alaqa shi shine lalle ga'id waje ne na mai fitowa daga dubura makanu lil kharij min al waje ne na abin da ke fitowa daga dubura wajen ba shi abin da ke fitowa ba fasara bainahuma nau'u irtibat sai zama tsakaninsu akwai nau'i na alaƙa. wannan ila ma'ana haza ila haza ya ka ciranto ma'anan wannan zuwa wannan saboda jin nauyi ana jin kunya ana jin nauyin ambatan ga'ib da lafazi ba a sa a ambaci bayan gida da lafazin shi da ah, bebe so ya ce ya je yin kashi sai ambaci wurin da ake kashin na je na yi ga'ibi ne a gane ku su larabawa sun a jahiliya suna da ladubba suna da kunya fasammau alkharij min ad-dubur bismi al-makan sai suka kira abin da ke fitowa daga dubura da sunan waje allazi yaqulu fihi an-nas wanda mutane ke kasancewa a wajen shi inda qada'il haja wajen biyan bukata wannan suna kiran shi majazan bin naqal thumma zakara rahimahullah an-naw' ar-rabi sannan sai ya ambata Allah ya masa rahama ya ambaci nau'i na hudu wa huwa al-isti'ara faqala رابعها قوله تعالى يريد أن ينقض يعني مالا na hudu daga cikin shi ne kamar magana Allah da yake cewa yuridu an yankadda fa wajada fiha jidarun yuridu an yankadda fa aqama ko ya samu bango yuridu an bangon yana so ya rushe bango yana da rai ne bangon yana so ya rushe bango yana da irada to an ce fa waje da fiha yuri da an yanqadda fa qama qala law shi'ta latakhasta alayhi ajra yuri eh? yuridu yana so ya yi kenan bango shi ma kamar mutum ne mutum yana so ya yi tafiya yana so ya ci abinci yana so ya kaza dama bango yana da irada yana da rai ne wannan shi ne isti'ara yani yani mai mala eh? mala yuri yuridu an ya ya'ani mala wato yana so ya karkace Malam yana so mala yana so yuridu an yamilu kenan ay la yumkinu an yurida al-jibal jidar wal irada la takun illa bi shuhud bai yiwuwa shi bango ya samu irada domin shi irada baya kasancewa sai abin da yake da shuuri abin da yake da feeling a gane ko shi ke da irada wal jidar shi bango ba shi da shuuri ba ma'ana yuridu an yanka ya ani mala karkaci فيقول معنا وجد فيها جدارا يريد أن يقضى يعني وجد وجد فيها جدارا sai zama a nan wajada fi haji daren yuridu an ya tsada yari wajada fi haji daren ma'ila sun samu bango wanda ya karkace hazi sammuna al'ibda wannan suna kiranta mai isti'ara wa har hiya isti'ara ta zirhiya an makaliya. shin wannan isti'ara ce ta zirhiya ko isti'ara ce makaliya? fi hadha lahu babul akhar tafsiri akan wannan rabin shi dake dake yana da wani babi daban kuma da rasul kuma da wani darasi daban Na hiya fi hadhihi al-aya makaliya sai ita a wannan aya ta makaliya ce yuridu an yanqadda me yasa yanzu makaliya istiara makaliya saboda an ce yuridu kenan an kamanta bango da mutum an kamanta bango da mutum yuridu an yankar da kal'insan saboda insan shi ke da ne irada ba. saka yuridu an yankar da kal'insan fa huzifa al-mushabbahu bihi sai aka shafe mushabbahu bihi wanda shine al-insan din wa rumiza ilayhi bi shay'in min lawazimi sai aka yi ishara gare shi da wani abu da cikin lawazim na mutum wanda bai yiwuwa a samu dan adam bai da irada sai aka yi ishara gare shi wannan yuridu din shi ke nuna kamar an kamanta shi da mutum Ya ka shafe mutum nan to wannan ana kiran shi al-istiara al-makaniya wal qarina isbatu al-irada lil jidar qarina anan shine tabbatar da irada ga bango bango ba shi da irada amma an jingira masa irada ya nuna istiara ce amma makaniya wa kaifa ijra'uha yaya gudanar da ita zai kasance yaquluna shubha al-jidar an kamanta bango da abin da yake da shu'uri shine mutum yana da irada sai aka yi aran shi mushabbahu bihi ga bango ya ani shabbatan jidar da insan kaman kai ka kamanta bango da mutum sun mahazabta mushabba sai ka shafe al mushabbahu bihi wa huwa insan wa rumiza ilayhi bi shay'in min lawazim sai aka yi ishara gare shi da wani abu daga cikin lawazim na mutum wa huwa irada hadha kalamuhum wannan shine maganan malaman balaga akan wannan matsala a gane ku fa qawluhu yuridu ma'anahu annana shafanan da bi insan lahu irada mun kamanta bango da mutum wanda yake yana da irada wa insan ina insan din ina insan ma'ana al abinda ke tare da mu yanzu an al-mushabbahu shine mushabbahu kawai allazi huwa al-idara amma shi ba ambaci mutum ba yuridu an yankada kal insani to ba ambaci insanin ba daga ce kawai yuridu an yankada alu al-mushabbahu bihi eh shi alu al-insan kadhuzi al-insan anan an shafe shi wa yurmazu ilayhi bi shay'in min lawazimi sai ana ishara gare shi da wani abu daga cikin lawazimi din ga huwa al-irada yuridu fasara taqdir kalam ala qawli sai zama takadirin magana akan cewan su fa wajada fihi jidaran sai ya samu bango wanda yushbihu al-insan bangon nan ya yi kama da mutum yana so ya rushe a wato lau ubbira bi hadha tabir babu shakka cewa da an yi ibara da an yi furici da wannan ta'bir lakin al-kalam man arata min arakki ma ya kunu kalam sai da in aka yi haka magana zai zama to daga cikin mafi rakaka rakakan magana zai zama magana ne wanda yake gaba ɗaya bai da wani daɗin ji yana da rakaka a balaganci duk da haka suna cewa har za huwa suna cewa wannan shine asalin maganan a gani eh wani hannu mutsa ce za shi ne wanda ya kamata ce sun an yi guda ɗaya lafiyayye guda ɗaya a kowa da irin nashi abin da ke ciki eh shi ne an ɗauke shi ta hanyar kasar kasar da ibn husaini ba wai littafi ne wanda ya sa wani rubuta ba to sai kuma wajen kasar din sai aka aka samu sabani wajen yanayin abu kaga wanda aka yi cikin kasar din ga kuma matsala cikin kamar mu'amalatul hukam na nasir din albani ma ka aka samu sai ga an samu bugu wajen guda uku hmm? amma littafin da malami ya rubuta na ga a sai a kuma zuwa ga bakin shi rubutun shi na hannu sai a ɗauko a yi gyara ya ɗan fi daɗi da zuwa ita saɓani a kan asalin bugu a ƙarshen nan da sauransu insha Allah na'am Assalamu alaikum akwai muhadara yau da malam zai tsakanin magariba zuwa isha a masallacin malami ko masallacin juma wanda ake yi muhadara watan da ya wuce saboda haka ana yakan kowa yau karatun tsakanin magariba da isha ba hada a can malami tsakanin magariba zuwa isha karatun da ake na eh, a gidan salaf yau babu za a yi muhadara ne a can malami na ƙarshen wata da malami ke na can wannan malari na tsohon masallacin inda lokaci eh? eh? tauhidi wala ban gane ba duk da cewa ya eh, zo da kwarewar shi akan fannin mara? duk fannin da malami ya bayani ya kamata ya iya abin da ya kware kai ya kamata ya iya bayani sosai mutane su fahimta sannan wani kuma za ga cewa yana da fahimta kan, amma kuma bai iya bayani ba gashi ya fahimci karatu amma kuma yadda zai isar da zakon ga mutane bai da wannan usulubi kuma da ana samun irin wannan abu don Allah ya taimaki mutum da fahimtar karatu da kuma iya isar da karatun ga mutane to sai ya gode wa Allah hmm. baiwa ne wani wani kuma wani kuma bai bayanci karatun bane balle bayanin ya fito su ne mafi yawan mutane bai gama fahimtar bayanin ba in yana bayanin ma shi shi ma bai san abin da yake faɗa ba na wani ya gani. ana samun wannan masallacin juma'a na malali lokos nan shi ne za a yi muhadara, inda aka yi wucin muhadara a nan ne za a ƙare salam Thank you. ya shafa kan zan jin kama ruwa ɗaba ruwa zai kama gudun shi su tsani zai yi eh. uridu an ada kulan kala kaga wani kuma kaga saduwa sai ce aljima na ba zai ce zai ce ya haɗu da ita zai ce ya haɗu da wata mata sai ka yamci wani abu da zai da ba sai san saka ya ce sai sake ta irin wannan ba za su yi in na kan Allah shi taimake mu ba na ka gawo mu da hamdu shaba Allah ila ina astaghfiruka